eh kake ganin wannan sharri ne an fahimta katabaha ayn fil lawh kabla mahfuz qabla an yakhluqahu aka rubuta musu wannan a cikin lawh mahfuz kafin a halicce su qala allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukin sarki ya faɗa yace wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke aikata وقال الله عز وجل قل الله خالق كل شيء مفهوم وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر أليس كذلك وعلى ذلك فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقدر الله وقدره da imani da kafirci da biyayya da sabawa Allah duk hukuncin Allah da kaddara haka Allah ya kaddara wa iradatihi wa mashi'ati da iradarsa kuma da mashi'arsa ba wanda ya taba sabawa Allah dan ya fi karfin Allah ba wanda ya ba duk abin duk wanda ya sabawa Allah Allah da Allah ya halice ka shi Allah ya baka zabi akwai abin da baka iko haka yake faruwa ko kana so ko baka so akwai abin da Allah ya baka zabi zaka yi eh zaka yi cewa a'a abin da Allah ya baka zabi a cikin din da shi Allah ke kamun ka fahimta kana anahu Allah shi halicci kafirci da imani shi halicci biyayya da sabawa gaira annahu yarda al'imana wa ta'a Allah ya yarda da imani da biyayya wa wa'ada alaihi ma bisawabi yayi alkawari cewa wanda ya aikin imani da biyin Allah Allah zai ba shi lada wala yardan kufra wal ma'siya Allah bai yarda da kafirci da sabo ba wa au'ada alaiha al-iqaba yayi narko duk wanda yayi Allah zai mishi azaba qala Allah subhanahu wa ta'ala wa yudillu adh-dhalimin <coughs> Allah ya ce wa yudillullahu zalimina ina ba na wa yudillullahu zalimina eh yana batar da azzalimai zalincin ya gabata sai Allah ya batar da su yudillullahu zalimina Allah yana batar da azzalimai wanda suke ba azzalimai ba Allah ba zai batar da su shi yasa zalincin ne ya gabata ويفعل الله ما يشاء وقال الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ومن يهين الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء دو ان سنا نور الله يكي ايكتا ابن ينا ايكتا ابن دي غداما ني ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا wanda Allah yake so ya batar da shi shi sa zuciyarsa ta yi kunci ba ta daukan ba ta daukan haske da gaskiya da imani qala ibn abbas abdullahi dan abbas sai ce الحرج موضع الشجر الملتفي لا تصل الرائية إليه الحرج شيء wajen bishiyoyi ita inda yake ya ya yi cunkoso la ta ra'iya ta ilaihi masu makiyaya su je ba za su kai wajen ba fa kalbul kafiri la ya silu ilaihi hikima aka zuciyar kafiri hikima ba ta shiga a ciki wa kullu dayikin harajun wa harij an fahimta mun gafa kalma in zai fassara sai ya ɗauko maganar manyan malamai na ilimi abinda za mu yi la'akari da shi a nan ba kowa zai faɗi magana cikin addini ba a ɗauka ba fa ba kowa zai zo ya tsaya yana faɗar abin da ya gama a cikin addini ba a ɗauka za ka ga mutum babban malami ne amma in ya kawo shi ya ɗauko ya ce wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza malam wane ya ce kaza su waɗannan da ake ɗauko maganganun su sai wanda aka tantance shi aka amince da aƙidarsa da iliminsa da kwakwalwarsa da lafiyarsa da menene da menene to shine sai a ji me suka faɗa shine daidai sai a ɗauko maganar su a kafa hujja da ita to in ka riki wannan kenan ka huta duk wanda ya kawo ta hayaniya jefar da shi kake ba za ka shaurare shi ba ma balle ka ce ko lafiyarsa kalau ko ba shi da lafiya ko ba shi da hankali ko mahaukaci ne ko ya fahimta ko ba fahimta ba ka san abin da yake daidai duk abin da ya zo aka sun shi jefar da shi kake ba sai ka bata ma kanka lokaci ba ah, ba haka ba ne ba ba eh wahal da ku suke ta yi saboda ku ne wahalallun shi yasa suke wahal da ku ai eh, in ka riga ka me yasa ake son a san gaskiya saboda in an ga abin da ya zo aka san gaskiya ai me me yasa ma eh, eh, awa ma ja ana rajulun ajdal tarakna ma ja bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka suke ni ana na yaqini ana fi dini ni akan yaqini nake dan ka zo kana hayaniya ko kallon ka ba a yi shauraren ka ma ba a yi an san wannan yana bukatar a sa mishi kokolwa tukunna ne samu lafiya ma tukunna to amma kowa ya zo yanzu mai magana kowa ya magana kowa ya surutu kowa ya faɗaɗin da ke to babban masifa kuma kowa na da almajiran shi gindin shi komai faɗa Allahu akbar Allahu akbar shike hauka ya yi, wauta ya yi, shakiyanci yayi fajirci yi, ko menene tunda abin da ake so kenan sai a jinjina ma wannan abin da ya kawo hayaniya kenan ko وقال الله سبحانه وتعالى ختم الله على قلوبهم أي طبع عليها أن ينكزك تنسوا فلا تعقل ولا تعي خيرا ولا تعي كيا ما تقول الخير با وما انا الختم ابن اجي في دينك ان التغطيه على الشيء ارفع ابو والاستيفاق منه حتى لا يدخله شيء لا يدخله شيء اليمكي الأوري الأوري هارون او زي الشغابه وقال جل ذكره وإذا قرأت القرآن إن ذاك قرأت القرآن كون كان قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا شيء mu saka كده سوي حجاب مستور أي ساتر قيل المستور هنا بمعنى الساتر والحجاب الطبع وقال الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر wayannan duk manya-manyan maganganu kenan ka zo za ka karanta mutane wannan kanariya wannan menene da menene suna nan da yawa yanzu to amma suna da gata ba a fahimta ina ma nan gata ba gaskiya ake nema ba duk almajiran da ka tara su suna tare da kai ne don kana haɗa musu abin da suke so kai ma kana tafiya da su ne don su su ɗauki duk abin da ka faɗa musu su jinjina maka su yi kabbara kuma ana shakka ka saboda su ba wanda sai taba ka saboda su almajirai sun zama yan daba kenan eh kowa sai ya tara mun baka tara yan daba ba ba za ka yi ba haka bane ba to shine abin da ya kawo ilimi ya zama yana da wahala yanzu kenan A shi yasa ilimi yake da wahala amma wani suka maganganu kana ji ka san wani bashi yana yana yana da kokolo yana yana bukatar a saita mishi kokolwar sa to amma yana magana kan ilimi shi ma malami ne eh shi ma ba malami bane ba to kai ma a wajen ka yake cewa abinda kake cewa malamin da kai ma a wajen ka ne shi wajen shi ba malami bane ba haka bane ba قال رحمه الله فالعبد له كسب kasbuhu makhluqun bawa na da sururutar da yake yana da abin da yake abin da yake din nan Allah ne halicce shi ya khaluquhu Allahu halata ma yaksibu wal qadaru sirrun min asrarillahi qadara sirri ne cikin asrarillahi lam yutli alaihi malakan muqarraban Allah bai nuna ma kowa ba ko mala'ika ولا نبيا مرسلا ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل بايا حالتا أبوسا أتكي أشكي أتكي أنا بنتكي تهنيا هنكلي bal yu'taqadu anna Allah khalaqal khalqa abinda ake buƙata a gare ka ka kudurta cewa Allah shi halicci halitta faja'alahum fariqain yasa su gida biyu ahlul yaminin khalaqahum lin-na'imi fadlan yan aljanna ya halice su ne don aljanna fadalan ganin daman shi wa ahlu shimalin khalaqahum lil jahimi adlan da yan wuta kuma ya halice su ne don wuta saboda adalci duk inda za ka yi bincike ba za ka taba cewa allah allah azzalimi ba ne shi yasa duk abin da kwakwalwanka za ta baka za ka karasa allah shi adili ne allah bai yadda da zalunci ba allah baya zalunci ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama ta tazalamu babu wata sifa da allah yake kore ba za ta zama ita shirka kamar وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان الله لا يظلم الناس شيئا ان الله لا يظلم مثقال ذره الله بايا زالنشي الله عادلي to shi sa duk inda tunanin ka ya kai ya kasa fahimta sai ka bar mu Allah sanin shi yayi abin da ya ga dama amma kana ganin cewa to ai wannan ba adalci bane to sai mutum ya yi riddan bai san bai hankali قال الله ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس مو هل تم جهنم متان دايوا الجن دان أدم kaji wala kad zara'ana li jahannama kasiran min aljinn wal da yawa cikin mutane da aljanu ɗan wuta an fahimta to shi sa sai ta mamaki to don me yasa aka yin haka don me yasa aka yin haka saboda alkawarin Allah ya cika la'amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'ina la'amla anna bil tawkid wallahi zan cika jahannama min aljannati wan nas ajma'ina to sai kowa ya zo yana yin daidai ba zai taba yiwuwa ba kai dai ka taro ko Allah ya fitar da kada ya saka ka cikin cai saka ka cikin ah, aljanna razu la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'ina to shi ke sai kowa ya ya zama mutumin kirki wa qala allah ulaika yanaluhum nasibun min nasibuhum min alkitab wa incan nasraban su zai same su qala sa'id ibn jubair kaga nasibun min alkitab fassaran da zai yi sai ce kala sa'id ibn jubair zai fassara kalma cikin alkur'ani sai je ne maganar sa'id ibn jubair waɗanda aka amince da imanin su da aqidar su da sunnar su da kokwalen su da tsoron Allah su da komai sai ce mai kala sa'id ibn jubair ma qaddara lahum min alkhairi wash-sharri wa min ash-shaqqwati was-sa'ada abinda aka kaddara musu na alkhairi da sharri وقال الله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين قال مجاهد بمدلين أغيتي مجاهد يفسر بفاتنين أي بمدلين in za fasar hadisi ko aya sai a je a nemi manyan malamai waɗanda cikin ilimin hadisin aka ji an ce haza hadithun sahihun ina mana na haza sahihun wannan hadisi an samu sharuɗa guda biyar ittisalu sanad al'adala alkaza kaza kaza wayannan sharuɗa guda biyar duk an same su to wayannan malamai an amince da iliminsu da kaza da kaza da akidansu da komai da komai su ake zuwa ana tambayar su me kuka ce game da kaza me kuka fahimta game da kaza me kuka fahimta game da kaza amma ka je ka daki shara ka dauki ka daki mutum wani mahaukaci ne ka je kana bin shi kuma ka ce kana son ka shiryu ka je kana son ka shiryu إلا من هو صال الجحيم إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم وقال الله تعالى كما بدأكم تعودون قال سعيد بن جبير كما كتب عليكم تكونون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله وقال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا mun shi inna alaina sabila mun shirya da shi tafarki imma shakiran wa imma kafura wa qila fi wa muka shirya da su tafarki guda biyu ai tariƙar khairi wa tariƙar sharri aka nuna maka ga hanya ta alkhairi ga hanya ta sharri to tunda an nuna maka ga hanya ta alkhairi ga hanya ta sharri to babu babu hujjar da zaka kafa ka ce ai an ganka kana yin sharrin ba hana ka ba misali kana da ƴaƴa guda biyu ka ce wane ga miliyan ɗaya wane ga miliyan ɗaya ku je ku yi kasuwanci je kwanan singa je kasuwar sabon gari je ka dawanau je ka yan kaba je ka kantin kwari je ka mai da mai kaga taba wiwi kaga dish abin shari kada ku yi ciniki a ciki har abada amma ku sai ku sayar ku sai abinci ku sai tuma ku ka ba su jari kuma ka nuna musu abin da za su yi ka nuna musu abin da karsi su sai ka je ka zauna kana kallon su wane da ya kama hanya ai abba ya ce kar mu yi kaza ba zan yi ba ga abin da abba ya ce mu yi shi zai wane kuma shi ga ai wannan zan samu kuɗi ciki sai kawo azancin shi ya je na yi abba na kallon su zai iya buge hannun shi amma ya kyale su yanzu wannan na da hujja ya ce lokacin da nake ai abba na kallo kafin ka je ka fara mai abba ya ce ma eh shi ya baka kuɗin ya nuna muku ga hanyar da za ku bi ga hanyar da ba za ku bi ba sai kai ka ce ka zabi son zuciyarka sai ka je ka halaka shi a ce wanda ya baka jari shi ya halakar da kai da ya baka jari sai da ya nuna maka abin da kai dalili ku biyu ne wanda ya ɗauki maganar sai ga shi ya tsira ya je ya gina gida ya je ya samu ya zama babban mutum ya yi aure ya samu 'ya'ya ya bi hanyar to ba haka al'amari yake tafiya ko wa qala umar bin Abdulaziz. سيدنا عمر بن عبد العزيز يجي لو أراد الله أن يؤصى لم يخلق إبليس ويروى هذا مرفوعا قال المرفوع غير صحيح وقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملج أن جهنم من الجنة والناس أجمعين حق القول مني تبس لأملا أن جهنم zan cika jahannama minal jinnati wan to shi ne suka ce to don me ake yin kaza don me aka yin kaza jahannaman za a cike ta masallaci za a ji a mutane za je ne masu tsawafi a ɗaya wasu za a barnata sai ka ga suna jin daɗin yin barnan ba ka da yadda za ka yi da su shi barnan ita ce wayewa ita ce kaza ita ce kaza saboda alkawarin da Allah ya yi la'amla anna jahannama min aljannati wa nasu ajma'in فنسأل الله التوفيق لطيب المكتسب ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله قال طاووس اليماني اجتنبوا الكلام في القدر كن يسجي مغنى أتشن قدرة فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم دو أنك مغنى أتشن قدرة سنة مغنى ندبا علم tunda azancinsu suke sakawa wannan kuma ka ce Allah bai sanar da mala'iku ba ko manzan annaba ko manzannai ba Allah kaɗai ke bai kansa da sanin wannan abin to sai abin da annaba suka zo suka Allah ya sanar da su suka zo suka sanar da kai in za ka shiga da kwakwalwa ka kaɓata kenan wannan matsalar ta fi karfin kwakwalwa imani ne ke aiki a ciki imani kuma yana ne masdarin shi Allah ya ce manzon Allah ya ce قال سفيان الثوري sufiyanu tsauri wane ya san wane ne sufiyanu tsauri ma a habballahu abdan fa abgazahu wa ma abgazahu fa a habbahu wa inna rajula la ya abudu ausana wa huwa inda Allahi sa'idu kana shakka ne khalid ibn walid da ya yake sayyidina umar ibn al-khattab na biyu cikin wannan al'umma da ya yake ya tashi da niyan ya je ya yi wani aiki da da ya zantar da wannan aiki da ya zama ashkar kau hatta min na akir da, me ya tashi ya zai yi <laughs> ba daidai ba to haka ke son ɗalibin darar hadis ba daidai ba ya je kanwarsa ta zama sanadin shiryarsa da ya shirya kuma ya fita ko ta fi shi ya tashi da niyan ya je ya yi ba daidai ba a hanyar zuwa yin ba daidai ba sai ya yi daidai tun daga nan kuma ya zama daga na abubakar sai na umar duk abinda duniya za ta faɗa abinda za ka yi la'akari da shi abin dariya shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin wa tabbace su rashidin al-mahdiyyin min ba'di ba haka bane ba sa'annan ko wata ruwaya ce alaikum bil nazari min ba'di abi bakr wa umar manzon Allah ya zo ya tsarkake mutum ya yi masa shaida ta alkhairi mai shi nan ya gama ya koma ga Allah da shaidan manzon Allah duk duniya su zo su tuya su yi mai sun bata lokacin su Allah ba zai sake dawowa da wannan al'ummar ya canza kuma hukunci ba fa an riga an gama sun tafi to sai cikin al'umma akwai waɗanda Allah ya musu kaddar cewa har abada ladan su na karuwa to shine sai Allah jarrabe su da wanda za su ta zage su in ba haka ba ka ce zaka zage Abubakar Umar Usman na na Aisha ka yi ta ka ta jar Abu Lahab ka ta zagi Abu Lahab tabbata da Abi Lahab wa tab wanda aya ta tabbata ayan Alqur'ani aya ta tabbata sura ta tabbata me yasa ba ka cewa Fir'auna kafiri ne Fir'auna kaza ne Abu Lahab kaza ne sai tsarka kan mutane <laughs> wannan kafa da duk duniya za su ji kayi daidai sai ka je ka duba waɗanda suka fi kowa cikin manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin manzo Allah ya ambace su rashidun kuma tunda manzon Allah ya bar duniya ijma'in sahabbai rashiduna sune Abubakar Umar Usman Ali ba ka bane ba akan haka suka bar duniya to wani kuma yazo yana bata kan shi lokaci sai kai maka ita tada hankalinka sai ka damu kanka ah, in ka san gaskiya to duk wani abin da ya zo akasin wannan jefar da shi kake amma in ka in ba ka da tabbas akan abin da kake shi kenan ka zama muhabbin rihi kenan in iska ta kaɗo nan in ta kaɗa nan inda iska ta kaɗa sai ka ba ka kaɗa to ba ka da akida ba ka da akida tabbatacciya على صعيد بن جبيركم ما قدر له من الخير والشر ومن الشقوة والسعادة وقال ما أنتم عليه بفاتنين قال مجاهد بمضلينكم إلا من هو صال الجحيم إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم منكر أنت إيه هنا؟ قال سفيان الثوري باب الأمور بمشيئة الله babu wani babu al'umuru bi mashi'atillahi duk al'amura baki ɗaya sai da yadda Allah ya ga dama mashi'a kenan ta Allah maɗaukakin sarki an fahimta qala Allah subhanahu wataala ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah sai in Allah ya ga dama wa qala Allah subhanahu wataala وما تشاءون إلا أن يشاء الله سيئن الله يا قدامة وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله حكي عن بعض السلف قال إذا نسي الإنسان أن يقول إن شاء الله فتوبته عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا hazi hikayat maganin aka faɗa amma yana da ma'ana ba abin da zai kore shi wa qawluhu alam aqul lakum law la tusabbihun ban ce muku ina me ya ban ce muku yi tasbihi ba istisna'i kenan ai tastasnuna alam aqul lakum law la tusabbihun ina me ya hana ku yi tasbihi mana istisna'i zai bayyana mana ya aka yi istisna'i ya zama tasbihi ya aka yi tasbihi ya zama istisna'i kama kara fi awwalil aya wala yastathnuna ba su togace ba sumiyal istisna'u tasbihan an ambaci istisna'i da tasbihi li'anna tasbiha ta'zimullahi wa tanzihihi at-tasbihu ta'azimullahi wa tanzi girmama Allah da tsarkake shi da duk abin da bai dace da shi ba wa fil istisna'i ta'azimullahi a cikin istisna'i akwai girmama Allah madaukin sarki wal iqraru bi annahu la yasha'u ahadun shay'an illa an yasha Allah da kuma tabbatar da cewa babu wanda ya isa su wani abu sai in Allah ya ga dama ana fahimta ana cikin aqida kenan ko ana magana kenan kan aqida قال الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قال سليمان لأتوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله سيدنا سليمان yace yau zan sadu da mace 90 a cikin daren nan kowace za ta ɗauki ciki cikin daren nan kuma ɗan da za ta haifa gwarzo ne jarumi ne wanda zai je yakin da addinin Allah faƙala lahu sahibu sai abokin shi wani wata ruwaya aka ce mala'ika ya ce kul insha Allah ka ce insha Allah falam ya kul insha Allah sai ya manta bai faɗi insha Allah ba fatafa ana hinna jami'an shi sadu da mata tis'in din nan a cikin dare falam ya hamil min hunna illa ra'atun wahida ba wacce ta ɗauki ciki a cikin tas'in nan sai mace ɗaya ja'at bi shiqqi rajulin tazo da rabin mutum wa aimullahi wa aimu nafsu muhammadin biyadihi na rantsi da sarkin da ran muhammadu ke hannunsa law qala insha da ya ce insha Allah <coughs> la jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'una da su tasa'in nan da kowa sai ta ɗauki ciki kowa sai ta haifi namiji gwarzo wanda zai je yaki ta da addinin Allah to amma ya manta ya ce insha Allah hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an zuhair bin harbin an shababa an warqa ana bizinad wa qala tawus an abi huraira la atufanna al-laylata bi mi'ati imra'atin wannan yace yau zan sadu da mace 100 qala lahu al-malak shay malaika ce mishi qul insha Allah kace in sha Allah falam yaqul wa nasiya falam yaqul wa nasiya sai manta bai faɗa ba falam yaqul wa nasiya hadha atfu alan alaysa kazalik al atfu bil murawi in aka ce ko kaza ba ya nuna kaza ne gaba ko kaza ne kaza a duk sun faru kowanne na iya zama washe farko sai والأعرج هو أبو داود عبد الرحمن ابن هرمز المدني مولى بني عبد المطلب وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان من أهل المدينة مولى مولى لآل عثمان وقال ابن عيينة كان كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد waɗanda ke ɗauko magana ma kowanne sai an nuna maka asalin shi fa asalin shi ya yake ina ya fito ya addinin sheki amma yanzu kowa malami ne kowa zai shiga facebook kowa zai shiga youtube kowa zai shiga twitter kowa zai faɗi abin da ya ga dama sai aka zo ana rainawa da mm, sha'ani na ilimi to babban illar da zai zo ya fa za ta zo ta faru shine za a zo wane ne za a je a ɗauki addini wajen shi kai wanda ka yadda da shi kenan kana ba shi ko mahaukaci ne wanda baka yadda da shi ba ko ilimi ne kana karya tashi kana aibata shi kana fara abin da ga dama ba ka bane ba shi ma ga wanda ya yadda da shi yana jinjina masa yana faɗa abin da ya gama gama wannan shi matsalar ta zamo me matsala ta zamo me ta zama rikici matsala ta zama rikici ina yabon nawa kana yabon naka to ina ruwa da naka ina ruwanka da nawa ba wanda zai girmama naka ba wanda zai girmama kowa na girma ba haka bane ba to kuma abin da ake so shine in malami mutum malami ne mai wa'azi ko mai karantarwa in ka san shi da wani abu da yake mara kyau a ɓoye kar ka bayyana ka bar shi a ɓoye me yasa ka goyi bayan shi kenan wane bai san yana da wannan illan ba zai faɗa mishi magana na addini ya ɗauka zai karanta da shi zai ɗauka zai shiryu saboda bai san wannan ba Allah ne ya ɓoye amma har ka ce ai kaza yake yi ko ya faɗa masa gaskiya ba zai ɗauka ba kaga ka hana a ɗauki gaskiya kenan an fahimta ana fahimta shi yasa ba abin a zo a gani ba ne ka faɗi aka jefa bam ka jefa dutse wannan ya befa duk kuskure ake wanda kake cewa yana kuskure nan kai wajen ka ne ke kuskure shi wajen sa menene shi ma da yake ce kana kai ma wajen ka menene daidai ne yaya za a yi a tabbat a san kuskure sai an cikin nutsuwa qul inna ma a'idukum an taqumu أن تقوم مثنى وفرادا ثم ما بصاحبكم كون شرط كده قل إنما أعيذكم أن تقوموا مسنا وثلاثا وفرادا ثم مسنا وفرادا أتازو متبيو ومتوقو ومتوقو ثم تتفكروا سألنا كويتنا نيه ba ku yi hauka ba ba ku yi fada ba ba ku yi zage-zage ba ba kowa ya zo yana sai kare kansa ba sun mata tafakkaru afala ya dabbaru na alkur'ana amma ana kulubin Ya yasa duk abin da ake yi din na yanzu hayaniya ce kada ka ga cewa kai kan gaskiya kake eh kan gaskiya mai yiwuwa kan gaskiya kake amma gaskiyar ta ka bata cika ba eh gaskiyar ta ka bata cika ba haka ne haka ne har masallacin gwan kuma haka ne eh haka ne <laughs> sai komai ya zai zama hayaniya to wajen wa za a je a san daidai waye zai faɗi magana a ga darajar maganar kafin ka faɗi magana ga darajarta sai ka yi haƙuri mai zage zaga ya gaji zai daina kada ka kuskura kai kai akwai abinda ba faɗa wa manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai abinda ba yi masa ba amma ko kwarzo ne bai same shi abadan amma lokacin da kake gani ai ai komai ya lalace haka ne haka ne in ta kici ta kicin yawa masallaci unguwanku ko unguwanku ya kuke yi sai ku ci gaba da hayaniya ba abin da za ku samu har dukan ku sai ai kowa sai an dawo shi kaga wannan hayaniya kuke yi ai mu kaza ai hayaniya kenan kuke yi shi bai san ka ba bai san wannan kaza da kake yi nan daidai bane shi yana ganin ka shirme kake ga hanyar da za ka bi ka ci riba ga hanyar da za ka bi ka ci nasara sai ka dawo ka bi wannan hanyar kuma ka ci nasara to gobe kuma sai an fada maka kai ma sai ka koya ma wani kenan ku haka ne haka ne <laughs> ya haka yi <laughs> ai malam muna masallaci musulmi mana kaza sun ce kaza sun ce kaza kaza kaza kaza kaza a lokacin da kake fada din kai abin da kake hagowa daban abin da ke gudana kuma kasa daban shirme kake yi mutane ne suka tashi tun ba haife ka masallaci su suke sallah su ke komai watakila su suka yi sunan ka ba da aka haife sai ka zo ka tashi ka yi karatu ka je wurin malaman ka kai ma ka gana ganin duk duniya ba wani sai malamin ka ba abin da ke faruwa ba kenan ba haka bane ba haka ne kullum kace ai kaza ai kaza shine daidai kaza kaza ne kaza kaza ne shi su kyale ka kafin a haife ka ne muke rike da wajen nan mu ga yadda za a yi ka samu karbuwa ni na bid'a kai kai da kanka bid'a ne <laughs> ya ce ni ina bid'a ne mu mu iya ba shi kuma yana kallo kai kanka bid'a ne kan yadda shi aka haife ka <laughs> haka ne ko ba haka bane abin da ke gudana fa kenan shirme ko ake ana ana bata lokaci ne to yaya za mu yi sai ka ce ai cikin karatu muna karanta abdullahi al-imam ahmad da abdullahi bin mubarak suna tafiya sai su ga wani dan tijo yana alwala bai iya alwala ba kuma ya haife su zai zo su dan tijo baka yi alwala ba da yake gaskiya suke nema sun suke su gyara wannan shi suka yi tunane in kai tunane da gaske tsakaninka da allah allah zai cire da kai ne shi suka suka ce dan tijo ni da dan wana muka yi musu na ce na fi shi iya alwala ya ce ya fi ni iya alwala kuma kai ka haife mu ka girme mu mun baka hukunci kafi mu iya alwala ina son na yi alwala ka kalla ka yi alwala kalla ka yanke mana hukunci wa ya iya mu za ka yanke ma hukunci kai maganar ka an gama ka iya a to ka ce mishi bai iya ba mana ka gani in kai ka iya sai sai to bismillah imam ahmad ya zo zai yi alwala imam ahlus sunna ya zai alwala sai ta tunani ga riwayar da ce manzon Allah yi kaza har ya gama Abdullah ibn Mubarak ya zo me zai ga riwaya da ta ce? sai da suka gama yace dukkan ku kofi ne iya alwala sai da suka bashi haƙƙinsa tukun su ma suka samu haƙƙinsu bukatarsu ta biya amma ban kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza gaga wayannan da kuka rera da su ba su iya ba din ko gaje wajen malaman ku sun koya muku hayaniya sun kun iya ba za ka taba cin nasara ba sai ka ba su haɗin kai me haɗin kai eh? ah, girmamawa da me da ihsani sai a ji a sau me ya shinkafa taliya masara sukari a tamfa shadda duk wanda ka zo ka baiwa wannan ya san kaya ba da shi ya iya ne ma ka zo ka ba shi a aikace ka ce ya iya kenan zai janye ma ya baka ce je ka kai abinda da za mu baka goyon baya to yanzu ka zo yanzu ka taho da gaskiya ba haka bane ba ya kuka yi ya ke yi masallacin in kun tashi hayaniyar lokacin da za a tashi hayaniyar sai a je a shiga sai abin ya je ya rikice malam ya za mu yi lokacin da je za ka fara me ya hana ka zo ka nemi shawara kowa fa sai ka yadda da shi tukun shi ma yadda da kai ana fahimta maulan li ali usman wa وروي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس قال يتي لما بعث الله تعالى موسى وكلمه da Allah ya aiko annabi Musa ya zanta da shi wa anzala alaihi taurata ya sauka masa at-taura fa qala allahumma innaka rabbun azimun law shi'ta an tuta'a la uti'ta walau shi ta Allah ta usa ma usita da Allah da kaga dama ba wanda zai saba maka da kaga dama kowa zai bi ka ne wa anta tuhibbu an tuta'a kuma kai kana son a bi ka ya Allah wa anta fi zalika tu'sa fa kaifa hadha ya rab kana so ai ma biyayya kuma gashi ana saba maka ya Allah ya abin ya al'amari yake ne haka fa auha Allah ilaihi inni la us'alu amma af'alu وهم يسألون Fantaha Musa. inni la us'alu amma af'alu ba a tambaya ta abin da na aikata kai ko ana tambayar ka shi Allah Musa ya shuru magana ta kare ki babu al'amalu bil khawatimi babin da yazo nake da yake bayanin cewa ayyuka ana la'akari da su ne da karshen abin da mutum ya cika abin da ake la'akari da shi akan me ya cika قال الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز الباغاوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن أبي حازم قال يتي سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار أعاذنا الله من ذلك wa innahu la ya'malu fi ma yara nas bi amali ahli nari wa innahu min ahli aljannati to ya za da wannan al'amarin kala in wa innamal a'malu bil khawati <coughs> wa innamal a'malu da me aka cika masa ayyukan alkhairi ko ayukan sharri Allah kiyaye هذا حديث صحيح أخرجه مسلم أي كاغا دم مغانا حديث صحيح أخرجه البخاري ko akhrajul saboda me saboda su suna da mutuncin da suka san mutuncin bukhari da muslim inna ma ya'rifu al-fadla inna ma ya'rifu al-fadla zawuhu hasrin ya'riful fadla mai mutunci shi ya san mutunci mai mutunci shi ya san mai mutunci mai mutunci shi ya san mutunci da ba kusan haka bane ba duk wanda ba shi da mutunci kada ka yi mamaki fa ka ga yana ta yin abubuwa fa yana fadar komai fa don bai san mutuncin ba ba shi da mutunci balle san mutunci sai kai ka yi ta mamaki don me zai fada haka don me zai haka don me to me zai hana shi abin da ya sani gina a kharajar musulmin an kuta mata bin sa'idin an yi yaqub ibn abdurrahman an abi hazimin an salimin sa'idin sa'idi al-ansari هو أبو العباس المدني مات سنة ثمان وثمانين وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الأعرج المدني مولى الأسود ابن سفيان المخزومي lokaci ya yi? lokaci ya yi? tare da ku duka baki daya <laughs> alhamdulillah alhamdulillah